فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى yi wa Allah sai an daure yan uwa musulmi ga wata hanyar taimakawa addinin Allah cikin sauki sautul huda tv kafa da ta shahara a wurin yaɗa karatuttukan malaman sunna a faɗin tarayyar Najeriya har ma da Afirka baki ɗaya. duniya a tafin hannu za ku iya samun karance karancen malaman sunna a shafukan yanar gizo na sautul huda tv a kafar sada zumunta ta Facebook YouTube Telegram da WhatsApp Sari'u ila magfiratin min rabbikum domin samun sukunin ci gaba da yada karance-karancen malaman sunna musamman tafsirin alkur'ani a lokacin watan Ramadan mai zuwa Sautul Huda TV take neman gudunmuwar al'ummar musulmi daga ko'ina da ku taimaka da duk abin da Allah ya hore na kayan aiki ko kuɗi. Za ku iya taimakawa da kamarori, kwamfutoci, ko wayar hannu ta Android da kayan sauti da microphone ko fitilun haskaka wurin karatu domin ba da naku taimakon kayan aiki sai a ziyarci ofishinmu da ke masallacin unguwar rogo about kusa ga hedikwatar kungiyar izalatul bida a kamatu sunna a cikin garin sokoto ga masu son taimakawa da kuɗi ta hanyar transfer kuwa sai a turo a asusun ajiya na sautul huda tv and multimedia mai lamba sifili sifili ɗaya sifili bakwai tara biyu tara uku ɗaya bankin jaiz Domin ƙarin bayani za a iya kiran lambobin waya sifili bakwai sifili uku bakwai biyu biyar biyar hudu biyu biyu ko sifili bakwai sifili shidda hudu takwas bakwai tara hudu biyar shidda. A bada kalilan Allah shi kamai da kasiran. Sautul Huda TV a Multimedia. Gurin mu ya yaɗa sunnar annabin rahama. وقدر بالحسنى فسنيسره لليسرى